محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه إخوة الإيمان أخوات في الإسلام أحباب رسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نحييكم بتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام إرنا إركو سبحانه وتعالى سابو دسابيا كان أجه من أجهمنغا ونبندا إريغا إركو تبارك وتعالى سابو كوي هنا كوي سوبننتا koyodin no dama kagir kagirno lokaci hala ir charku bai ne ir wani batun wani wura kan gati television tambara ir kwai tabaraka wata'ala ta'ala no ya moro ga sabu wani banda sabiyan ir kwai a aga hagun damu wani banda irga sallidan ir wani annabi yamma ga ir wani baka kan gati wani bako bero kan gati aljannai zai wani bankono kan gati muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arsilamai nyamai dinga da danin kulkan irwana sauto guto irga aran me dame kulfu da aljannai zai wana foyo wune bannamo irga aran kanibani irga aran me me kulwon ga hambane ha irkwai mono irgin ware irkwai mutuntuni inda aran kursi ir wani banura mai inda arin kunno ga hambani ikubanta da hirkan ga hambani a ganwa arsilamai kamantin da lokaci ko kandiyan matkan inda arin kulu irgabai asi inda arin kursai tugwarera ir wani lokaci hannawo hunkuncin kul irga dai ne ir wani batun wani wura manta haikul magasa kaddai ir makaga tunan di annabi wani al'umma ga irin makaga daidai inda sai ga tunu wa kan magasa ir kwai tabaraka wa ta'ala ana jinnai da adami zai taka a kan dai undun yara kangiti ganeya وهي الإبادة لله ولذا إخوة الإيمان إرونيز السلام السوبننتي باكو albarkantai lakkalkonai kayan wata kulu irceci imnafa dingai wani lakalai irkwai subhanahu wa ta'ala a wana bandum wa kan mo irga ba irma salam wa kan mo irga ba ma fa kare ir wani lokaci kai na wura in gano gati ibada fu dai ibada fu zama sai ibadanu ibada wudai ago ibadi bere berera kan borgice ci gamanu irkwai borgi ceci manik sinai wal bormu ceci bormu fadin can da irkwai bormu kaga fakarai dini wani koyo kanta Allah jalla fi ula فما هي هذه الإبادة إفرت إبادة هذه العبادة هو الدعاء huwa addu'a ibada wa dai asilamai ingagti duwawu gareri irkoy ceyen walimo irkoy ŋwareyen bormu kadai ga goro bormu kadai ga goro ga tabbata ga bori gini bon sokon ga dajje bor mu kaga fadan can da irkoi wani bonno irga ba irma car tonton da irma car birin dinda ga tunu kai kaina kan irkoi a nir birin di a wani alkur'ana ra da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisai itabbatantai kayyan tabbati ga funa annabiga muhammad awalan irwar zai irma bai kan addu'a'u min afdalil qurbat addu'a'u min afdalil qurbat duwau garari irkoy ceyan irkoy wareyan ago bakcaro beri ra abu bakcaro bambati bambataira kanga di irkwai tabaraka wa ta'ala ma'ana duwawu garari borma kadai ga goro ga baygay irkoy waray ga baygay irkoy ce da da deeri da musu musu wani ago bakcaro bambati bambataira kanga a irkoy manan da irkoy zama barkulkan bangamanu irkoy borkul kan dogon mani irkwai to kul alfaga ni wani mura da yi feri ni wani mura da yi gace ni wani bukata yi biya ni wani bukata yi feri ifo se zama sai ni mani irkwai mutunan inda aran kul irgite ga mani irkwai fundufo da fundufo no a ga hagu irin gana gana kanginan dai irma manu irkoi fondo kursino kanga dogon fondo kursino kanga dogon al al-salam jingar kose am duga manu a wani koyo kanto duwa wani fonda kanto irkoi wani mwariyan a fonda irkoi cheyan a wani fonda fonda ne inga ti fonda kan ga dogon ga bisi ma'ana fonda kul nin kul kan niga ba nin kul kan gogi ceci ga beje niga ba ni wani murada yi ma feri fala budda bor te bor kan ga manu koi da duwawo da koi wariya لأن الدعاء هي الإبادة دواو إركوين واريان إنغبت إبادة إركوين واريان إنغبت إركوي غنيان إركوي تشيان إنغبت إبادة يا دقا إن دا كلو إرمندو غريب aine inda aran kulu irmun du irmutun ga kai ga irkoi wari ga irkoi ce da ce yankin a ga hagunda zama duwawu no ta manti gabinu manti hina fono manti cormai fono manti dabar fono duwawu no ta. irkoi warayan inga noga ta inga monogo bukata feri duwau follon ko arsilamai irmi tunga kai irmi irkoi warai matkancini anir no fondo matkancini anir no fondo a wani alkur'ana ra gine imin ganware aran koyo din kan narin taka kan ta allahu jalla fi ula irkwai an inda aran kunno fondo irmin ganware irmin gace irkwai tabbatan dimo kan borkul kan ne inga irkwai ce ne undun yara inga irkwai bai kulkan ni irkoi warai mo alfaga kal irkoi minno hayadin kan ni irkoi warai wa irkoi warai warin koyon warai warin koyodin ce zama ingarta koyo kan gutu ce ko kulkan ni ce ne undun yara irkoy aga irkoi irkoy ga tu ko kun kan ni ce ne undun yara da shart du borane irkoy ce kal irkoy mutu ase dani irkoy mu wallahi irkoy gami zama haikul wani mangaza haikul a wani mangaza a sai kal kan bara haikul mangaza alfaga haikul kan ni gabai a wani mangaza a sikal irkoi kambara irga bai murkan inda arin kul bukat ko yannu irin ne da kul irin tikal ifo bukat ko yannu na murar bobuyan irgonde heriyan kamye ininsa kulla ir funara ir windira ir wani habaira iri wani labora iri wani fatocora iri wani goyaido sakullai gaba dorandai gaba mashakilai gaba mashakilai gaba فأين المخرج فأين المخرج من قا فتيندو من قا فتيندو irin wani muradai ne ya irin wani muradai ya gaba gumu irin wani bukata ya gaba borkul da hirkan borasa kulla borkul irra da hirkan agogi cece da hirkan agaba da hirkan borasa kulla irin wani bukata ya ga faifai irin wani murada ga faifai iri wani bukata go faifayante ai mai da muradu ni mo kango goge hangan ni mai da muradu kursi on dunyara kala gonna muradu kala ga ceci ga kala ga ba tonton kala ga ba barmayyan kala ga ba shanjema matkancin hunkun zar wani iri wani labu wani a ga bukatar kwai shanje maga cini aina iri wani labu hunkuna nun kan labu ka ga to da ir nun kan labuwa a wani maira ka to da inda aran kul labuwa a ga ba shanje ma sirto iri wani mentalita irgun masala mentalita da hari irin wani labo ga ba san zema ba iman ce buwar ga bai kan nijar a ga bukatu kwai san zema ga zama misai kulka ga nyami misai kulka ga furcin ra buwar kulsi bai mun gano a gidi mun gano a gitan mun no a ga furo mun no a ga fata har kai kulka ka ga nyami nyami carra ifono kanda inda aran kulga zama sai irin wani tere na sibori zama sai irin wani dai sibori zama sai irin wani dai ga meri zama sai ir sun da comportement hannu alfaga irin wani comportement sibori irin wani comportement ga meri zabe ne kalama kaganda zajin bore kalama ka bore kayan igogamai mai iboba kul wani tere sibori wani daga meri wogunu bafuna karra inda kul irgo wogunu lokoto karra irgo wogunu zamano karra irgo hayakul kaga sanni hayakul kaga kankan borkul kannidi agogi heni heni no bai kul kanni fonnai agogi heno bor kul ni fannai bin hasaro bin heni fundi heni zama sai bore siga faham maccin non labo a wani harka gogi himanda wani mun gano nijar a wani mai rago kul da inda arin kul nijar a wani zato munno a koi da inda arkul fandu kursino kanga dogon fandu kursino kanga hagu kanga bori boriyan do hare kanto duwawu kanto garere wato roko Allah a yawaita roko Allah a yawaita addu'a iri wani labo a gaba duwawu labi zai gaba addu'a iri wani jiniborai gaba duwawu kalkai gaba addu'a arzakantai gaba duwawo he irra afo kul irga bukatu koi duwawo gaba alfarma gaba duwawo ya dinga inda aran kulu ir mutum da kai ga ir koi ware duwawu wani aine duwawu wani geta manti gabinu manti hini manti malfa duwawu no wani sai asilamai irma bai kan irgo lokaci rakan aga hagu inda aran kulu mutum ga kai cini biyora wata kan cino furo wata kan cino bi ma ha mai gutunu ni wani dari jogun ni wani ninkani abu tun ga kai ceci buta ma arwala arwala ni banda ga jingar makaga nafila raka kul murje kul kanga dogo ni sai mate na fi bin banda ni kan fata sambu ni kan fata hinkewo isambu ne ma irkoy ngwari irkoy mu kan kandin se dogone ni wani ba funara zama sai irga ba ne irga bukatu koi aga dogonai mu aga bori zama irkoy ga bara irkoy aga ba dogonai wani sai irma dogonin assalamu alaikum irma dogonin dicarse irma banin dicarse irma tecarse musu musu irma bacere irma car suji irma car gomni irma bakar carse irma da car kambara irma kagagwai labose irma kagagwai addinase asilamai irma bai kan duwawo misino kan gaberi hunkuna dirka ga kwai dirka ga lasabu irka ga modaru guguna irga dai kan ir wani windai sara ir wani hijai isara ifo ga sara zama sanni kagar arhijai ibo ba kul da wai hijan ibo ba kul isi koi ware i wani hijazarra isi koi ware yan jilmandi iraba a fosino kanga cala tunandi ga nafila tunga jinga mai jida matata ka tashi tun ga kai ir koi ware wadin seno iga e ba ir wani hijai fuwai de ir maduwa duwawu boban de ir wani windaira ir ma addu boban de ir wani jina haraira ir wani verandaira zama hay kursino kangi hijai gayi hay kursino kangi na hijai wa amagai kurnyan da wannan imamacar sai ima zeni carbande kanto duwawu alhakai banda alhakai tonin diyan banda arma banda duwaw ucinga irkon ware zama sai borkul kan sai irkoy ware borkul kan sai irkoy ce irkoy ga dukur baragano ya dinno annabi ce muhammad annabi ne man lam yas'alillaha yabdabu alai man lam يسأل الله يغضب عليه يعني الغضب annabi ne borkul kanse ir koy ŋwaarey borkul kanse ir koy ŋwaarey borkul kanse ir koy ce borkul kanse duwawo dan annabi ne ma tabbatandi kan ir kogo dukurni gano ir koygo futuni se ir bayma kan ir koy dukuro da a wona futayyan da a dukuro wallai a sibora a wani banyaga irkoi dukuro walla a sibori asilamai hirme irkoi ware وقال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين عفوا يا إركو يجني ولله الأسماء الحسنى فدعوا بها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني استجب لكم أرن كيو كنت الله جل في علاه كنت الرب العزة والجبروت جل جلاله irkwai kan na taka an daru an adami zai taka an jinnai taka an haifofo kultaka undun yara irkoi ingano ne aramin ware ne wai ware wai ce astajibu lakum ai gutu aransi watifo darin nai ce watifo watu arne ai irkwai ware daran na ce da kiman da yan da ina ni tare wallahi ma ai gito aran sai ai ga aran no hayalin kan aran na ware ai ga ta aran sai zama sa ai ga hilga te hai kul ai irkoi wannan da wakan ai ba mu no ai gite irkoi da bi ma a gani ibada ta da mu na ba mu alfaga asata irkoi muta inda aran kusse irkoyema di inda aran kurse irkoyema kamba dan inda aran kurse ir wani murada yira ir wani murada mo dan ir wani dabarai irkoyema sadan barfo kambara irkoyema masadan borfo kambara ir wana dabarai irkoyema si yarda ir wani dabar hannai irkoyema masadan borfo kambara irkoyna annabi sai ما يعبأ بما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما إلقينا النبي سي أمشي دا أيوان كويو كانت الله النبي نه إلقي ana annabi ya maru anin ga wani annabi yamma a wani biyar su baranta kalta a balkosin irkoi na annabi sai a amafe un ya bore kul pat kan da inga irkoi su kulun da burkul kul ya wura da inga irkoi su kulun da burkul da manta iri wani addu'ai damanta iri wani gararai damanta ar wani warai dara wani adduwai kan ar goga irkoi warai da irkoi sikulan da burkul undun yara ya dinno irkoi ci alqur'ana ra laula du'a'ukum damanta ar wani adduwai al-imam bukhari rahmatullahi alayhi lokacin kan agoga ayaw fassara non kan irkona laula du'a'ukum ane laula imanukum damantin da aran wani iman tara aran wani cimandi yankan aran cimandi da irkwai aran yadda irkwai ga aran ne irkwai ciman da aran fundaira da irkwai sukulan da aran da ai wani koyo a sukulan da inda aran kul damantin irin wani addu'a din kan irgogte wani banda duwa kulkan nigogite garar kulkan nigogite ir koi wani wari kulkan nigogite on dunyara walla asikoy yamu zanga duwa kulkan alsilama gite wari kulkan alsilama hannu kan ganda tauhidu kan la ilaha illallah aga muhammadu rasulullah wari hannu kulkan nigite walla ba a fosino kan ko yamu ba a fosino sino kango kan kango kan yamu irkoy gogita irkoy walla agogita duwa kul kan ni gogita irko gogita amma nisibai hin ga mu amma irkoy agogita kadai borgi irkoy ngware no irkoy ye gita ga tonton amma duwa kul kan inda arkul gogita walla ba a fosino sino kango ko yamu ba a fosino kengo koyamo amma irgi cahano inda aran kul irgi cahano caha kuma imo shaitan harkano al'ajala min ash-shaytan wasi caha duborne irkoy ngwarai irkoy no lokaci duborne irkoy ce ma irkoy no lokaci irkoy man dirgan nigamu wa ma kana rabbuka nasiya ni wani koyo na a man dirgan niga irkoyga bay alhalo kan raanigo irkoyga bay sanda kan raanigo irkoyga bay kankano kan raanigo irkoyga bay niwani bin heeno niwani fundi heeno irkoyga bay aga irkoma kali irkoyman fundori irkoyma tuusu niwani heenodi walla irkoyga tuusunise to otar alfaga matkul kano lokoto ku wani sana anasu sallam annabina udu allaha wa antum muqinuna bil ijaba annabi ne wa irkoy ŋwaari wa irkoy ce wa irkoy ŋwaari aranga tabbatandi tabbatar kaŋ irkoy ga ta arma dan aran fundaira arma dan aran fundaira kan irkoy ata mante irkoy ga ta irkoy ata bor mu su sikka dan ni wani ra bor mu su sikka dan ni wani ŋwaariyanra alfaga wonin sanu assilamai irkone wa iza sa'alaka ibadi irkone henna annabi Wata kan ai wani tamai ai wani banyai ikagin ha ai irkoi bu ikagin ha ai irkoi bo macin no ai irkoi goda matacin no ai irkoi ai gamar gandai matacin no ai irkoi go gamar ganda ai wani tamai kai yan iga kagin ha ai irkoy cina bu irkoi na annabi sai amci kan inga irkoy fa inni qarib irkoy irkoi ay irkoy ay ai gamanu ira kul min hablil wariir gabba baa ba ir wani jinni kajai wa alfaga irkoy amma inda aran kul gabba si ba ir wani jinni irkoy irkoi inda aran kul amma irkoy mu agatu ce ko kul kalli ce ne on yara in mo bishar iza da hani wata kan borani ce ya dinga kan mu ne irkoi ce irko sinda murado bora kan ga irkoi nwari a wani murado rano irko go watkul wani banda irkoi Allah dab. in tarakta su su'alahu wa bani adam hina yus'al yaghdab irkoi aga futu irkoi aga dukur irkoi aga futu wata kan banye a fati a dumbu ga funi irkon ga wata kan bor kaga nan kwata kwata bor su irkon wari wallahi irko ga fitunu amma arman adamai zai lokoto kan niga wari lokoto kan niga na amuno amkate lokoto din no aga futu lokoto din no aga mokura hau wa kul nisfan gine filana aino filana aino filana kate hanfa a agne kai kai go ko ko koi gane ibo hay kan kone sinda amma irko wasinda yari irko wasinda yari irko wa lokoto kan nisan ngwari lokoto din mono irko ga dukur assalamu irmi irkon ware walla irson lokaci wani wara bai kul kansa irkon ware bai kul kansa irkoi ce wallahi ni wani ibarai minaci fai da ibare da borlare da kottu konai walla igidi niga fondo hay kul kai inin catunda Hai kul kai inin haida walla aga to niga ifo se zama sani ba sun irkoi zama sani ba sun irkoi wariyan zama sani ba sun da duwawu ya dinga bai kul kan se irkoi ware irson lokaci wani wara Hai kul kan inin haida Hai kul kan inin catunda walla aga to niga ni woni ibarayɗin e gudu ga fondo e gudu ndiga fondo woni banda nin kul kansi irkoye ware watu kul nin nogo banda watu kul nin nogo ma ana derne alfaga watu kul nigo derne il faut se zama sani se irkoye waray hunkuna ware no bore bisi cer man majino wallahi talay ware no bore bisi cere waray duwawo masima fa walla mun ti maji kunno adduno gareno bai kul kan ni dia ate da ni ir koy ware walla ate da ni sai bai kul kan ni dia ate da ni adudanin duwawu ate da ni ir koy ware ba ir kodo alfaga abisinin wane bannuma agate da ni sai haikul kanga ani kamba da kai agate albarka ifo sai zama sai ate borno kan goge ir koy ware duwaw agin nafa irkoy ngwaren heri bobuna agin nafa addu'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil duwaw garari agin nafa balawo kan zumbu duwaw ga tuti duwaw aga ganani duwaw aga safar hay kunno addu safar hay kunno duwaw aga safar wane banda balawo kan man zumbu masibu kaman zumbu di bore goge ir koy ngware insha Allah balawo dan asi zumbu ifo se zama sai duwa no ba ir irme ir koy ngware wani sai da irko subhanahu wa ta'ala ba irga ba ma bore na fandi ma sarga bore ga da duwawo adduwawo a sanigine ma'ana ismullahi al'adon irkoi ma beri beri yannu irkoi gwanda ma beri beri yan ma bambata bambata yan kan di irkwai irkoi ceda kali irkoi ma jabi kali irkoi ma tu di irkwai irkoi haifo kali irkoi ma tenisi addu'a wo irga kyau irma filla arin sai dalla dalla aram dugu wana aram dugu ma a bori addu'a wo irkoi ngwari bambata no صحابة كان حديث وني في الله إنت أنس ابن مالك أنس ابن مالك إنو هنفو أني أني كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا أتدرون بما دعا أتدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله ورسوله لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطى أي وني يزي حديثوني أنس بن مالك أنا هنفو إنغا غورو إنغا غورو غمر النبي صلى الله عليه وسلم annabi wannan gurara kala alburfo ga kai alburfo kan furjin garara a tunga kai a wani kayanta a jingar a ta ma'anar rakahinka rakahinka din banda wata shahada a ta ma'ana attahiya a wani attahiya din banda sallam yan banda in wani a kaga irkoin warai da addu'awo annabi ga goro sahabai ga goro din mo go ga jingar ga irkoy zamu ga irkoy ce da a wani ma berberai inga ma ga jingar kaŋ a bana a wani jingaro lokoco din no irkoy akaga a ka ga irkoy ce a wani ra ifa ta addu'a kan ani irkoi warai inga ta addu'a ne kan sonda arma ai kyau sahaba ne irkoi zamu ani irkoi warai da duwawo bambatawo da irkoi ma bayar hannawo lokoto kan aban لغاسون النبي صلى الله عليه وسلم النبي كاغن الصحابي سي اي أيوة وان صحابي يلا ارما يلا ما صندا صندا البراو كان صندا ان اركوي واري يلا ارما اون الدواسي يلا ارما اون الدواو كان ان اركوي واري يلا أرم ما ما بيري بيري كان ان اركوي واري دا صحابي اي وان ميفيرنتا ine irkoy denina annabi arnogte bay ka kanga bay ga bisi borkul kanga bay allahu wa rasuluhu alam irkoy dinga wani diyawo inge noga hansaga bay ga bisi borkul kula annabi ne ga so annabi sallallahu alaihi wasallam ga so annabi kaga zede irkoy annabi kaaga zede irkoy annabi na aiga zede irkoy annabi na ai ga zai da koyo kan ai fundo ai wani fundo ago a kan bara annabi na go ga zai da irkoi ago ga zai da koyo kan inga fundo go a kan bara kan albora wa hakika ani irkoi ce ani irkoi ngwari da irkoi wani ma bere da irkoi wani ma bambati bambatai kula annabi ne hawai ma wani kan ani irkoi ce da ma hanne wa kan adan ga kole kole ga ce da inga timmayi no kan di borne irkoi ce kal irkoi ma jabi di borne irkoi ware ma kal irkoi minnu so irga ka maccin no borgite zama hankuna irin murari gaba murfu haikul nasa kulla kan to hijai sirto irson waimai hijai ani lekkale sambu ibuba kulmo isigoro igba hija to nin kul kangogi ceci hijai wannin kangogi ceci ma'ana hayyan wannin kan nigogi ceci goy hay kul kan nigogi ceci di borne irkoy ngwari da addu'a hannayo walla kala irko mutunisi ni wani muradun na aga fer ni bukata ni mu aga te kalli iri kai mu ban ni samu i hanna man ganin kan gogi ceci hijai man gani kan ga ba hijai a duniya kan di bar tun ga kai bar mu tunu ma ana ci ni biyora ni bai ci ni biyodin lokacin noy iri kai ga zumbo a wani al'arsho bene a makasama sama a duniya cini kun kali irkoi mu zumbu bi cino irkoi a zumbu hunkun cino irkoi a ga zumbu suba irkoi a ga zumbu subusi irkoi a ga zumbu irkoi sifai a ga zumbu irkoi sifai a ga zumbu cini kun annabi ne kali irkoi mu zumbu irkoi muka sama a duniya gasun irkoi muka gani ai wani tamai yi wani banye mun ga da kwai mun ga bukati kwai watunu wai ware wai ce mai na gaba ya fa ai ma ya fa mai na gaba hija ai ma hijan ne mai na gaba ma'ana hayyan ai ma no hayyan mai na gaba goyi ai ma no goyi mai na gaba ma'ana fatoci ai ma no fatoci hanna mai na gaba arzaka ai ma arzakan ne mai na gaba ga hanba ne ai ma no ga hanba ne a ga sifay wa a ga yeri yeri kala mu alfazarum kaga fatta irkoy makagaye dibor kaga wafo da lokacin hannawo irko ga jabi iga ba dibor tun ga kai ma'an dibor tunu da irkoy kodor kan tunu matira kahinka tusalli raka'atayn min ghairi al-fariḍa madubara kahinka kan nite iga bara ka jina mu سورة الفاتحة مع سورة الكافرون ركاهن كنتا مجو سورة الفاتحة مع سورة الإخلاص واتكني واتكنبا غورو سلم ينبندا إقباب باب ورمو غورو غي إركوي هنندي جي إركوي سابو غي إركوي فوترندي متى سبحان الله متى الحمد لله متى لا إله إلا الله مدوبا إنغ بور زنغو زنغو كنتي سنفوا سنفوا muka kaga salati dan annabi ga mate allahumma salli ala muhammad wa sallim wani mani mate salatu ibrahimiyya wa kan irgita ir wani jingarera wata kan diban nikan mu fata sambu mai ir ware mai ir ware da addu'a wat kan diban azkar ni ban ma'ana zikirin ga sun kaga addu'a wa kyau mani allahumma اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم قاسو نمي إركوي مواري دبوكاتا من كنق با إركوي مفيري صبي قاتي صبي ga قاتي أي ai إركوي كلمة ديني dini إركوي غافيري irkoi هنك با habu فلنك با di borne irkoye de iman da addu'a wa irkoɓe jabi assalamu non ngono irga cece irma gayi zama lokaco adinga date non kan irdodo irkorim sufra boɓandi non kan ira hattamo irkom yafi inda aran kusse irkono irga ŋwaray irkoymo tuɓita inda aran kulga mirno bani de her kan bani ŋwa ir woni laabu kangati niger mirno ara lekkel kane irkoy amirno ara bani bani gorey irkoy mirno nanay ikubanta da zeyde caraga mara voto wani kan goka irkoy musu bani inda aran kurse jin bora hanno irkoy amirno jin funa hanno kanga bakar labo se kanga te labo se labi zai ga bara in ma a gaba labo a gaba labi zai ir koymi no jini fun kangir dorne ir wani labora kangar fitina ir wani addinara kangar fitina ir wani labora ir koymirno jini bor kanga bakar labose a aga bakar mo labi shalu ta'ala dingona irga kai kaddaye da addu'a ir kuma irga ware tele tambara za deje kalama ka kalamaka technicien kul kango ma ana telara goiter kul kango ma ana tele wani wara ir ma aran gaksne ir koy de aran se wani kan aran goge temo ir koy ma ta aran se aljanna furiyan ya rabbal alamin